wani kuma shi kuma giya yake sha sunansa abdullahi himar ƙaƙƙarfan mutum ne lafiyayye idan kowa ana tafiya an ka gaji da ɗaukan kaya sai ce min a baya na kai maka gida sannan abin da ke kashe majalisa a sallallahu alaihi Salama kawai zo ya ban dariya shi sai bai da hadisi ko ɗaya da aka roto da gare shi sai dai ya zo in an yi karatu an gaji ya zo ya ta da dariya ya ta barkwanci ana dariya to shi sa annabi yake son zuwan sa majalisa wata rana sai je kasuwa ya tarar da wani yana sai da kayan marmari kwando guda sai ya ce nawa wannan ya gaya masa kuɗin sai ya ce na siya biyo ne da shi a baya aka biyo shi da shi a baya sai ya zo ya sallama ya ce ya rasulallah na siyo maka kayan marmari na kama annabi ya ce to na gode na gode ala saka da alheri sai ce to kuma sai ka biya ba ca kai ka kawo bai ce i siya ne ba ni da kuɗi kuma kai sai ka biya ni sai samu ladan siyan da ne to wannan mutumin kullum ba zai zo makaranta ba sai ya je ya sha giya ta ka ci a zamanin annaba aka samu giya i kuma da mai shan giya i da mai shan giya da giyar ko musulmi kuma baya fashin makaranta yana na a cin sahihul bukhari kullun sai ya zo makaranta kuma kullun sai ya shawo giya idan annabi ya sa aka sinsina bakin sa ya ji warin giya sai ya ce ko karyo mun tsabga na ka tsako masa sai bubbuga masa a baya bubbuga masa a baya shikenan sai a ce to shikenan ya ci gaba da karatu wata rana sai wani sahabi kun san wani shin ya ga kana sabo kun ya tausaya maka kuma sai ya dinga jin haushinka kuma jin haushin mai sabo ba zai sa ya daina sabon ba kuma kai kake baka jin haushin kanka kuma wani yana yi zai ka dinga jin haushin sa mai kwanka tausaya masa kai man nasiha ka ba shawara ka tashi da daddare kai masa ma addu'a Allah ya raba shi da wannan musibar sai wannan sahabi ya ce alaika la'anatullah Allah ya tsine maka albarka mamakin yadda kullun sai an kamo annabi ce ban yadda wani ya tsine ma wani ba Latu in alaihi shaitan haka taimaka shaitan a kansa mu da muke so ya gyaru kaga yana zuwa sallah yana zuwa makaranta musifa ce da fitina Allah ya ɗora masa sai mu kore shi annabi ce la in alaihi shaitan kada ka taimaka shi dan a kansa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu annabi ya ce ko ka san yana san Allah yana san annabi kawai sai hawaye dinga zubo sahabin nan annabi ya bashi shaida duk da yana shan giyan nan amma yana san Allah yana san annabi saboda ka addu'a za ka yi masa ya fada musifa Allah ya raba shi da ita ba farin ciki zaka yi ba murna zaka yi ba ba kyamarsa zaka yi kai ka tsarkake kanka kai kuma ka dinga jin daɗi akan musifa ta fada wani ba ashe da mun yi aiki da wannan wasiyoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu samu halin da muke ciki ba